من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحفظ عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله dukkan godiya da yabo da wata Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon da falalansa ya kaddara da cikin wanda suka halarci azumin Ramadan na wannan shekara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azumin mu da saura ayyukan mu na ibada insha Allah ta'ala za mu fara tafsiri na wannan azumin daga suratul hajj suratul hajj sura ce wanda take da ayoyi saba'in da takwas kuma malamai sun yi sabani akan wannan suran shin makkiya ce ko madaniya ce bimana an saukar da ita ne kafin hijira zuwa madina ko kuma bayan hijira zuwa madina daga cikin malamai a wanda suka tafi kan cewa sura ce makkiya sai dai ayoyi guda uku ana aya ta goma sha tara zuwa aya ta ishirin da biyu waɗannan suna gani waɗannan ayoyi guda uku madaniya ce wasu malamai kuma suka ce a sura ce madaniya banda ayoyi guda hudu daga aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da biyar wasu malamai kuma sun a kan cewa ayoyin wannan tsoron a gauraye suke waɗansu ayoyin madaniya ce waɗansu kuma makiya ce ba tare da sun tantance wanne ba wannan shi ne magan da yawancin malamu suka firin kuma wuta da alam an kira ta suratul hajj saboda mai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim a cikin wannan sura da ya shelanta ma mutane aikin haji. da kuma an an ambaci wasu daga cikin ayyukan haji a cikin wannan sura sai sa aka samu sura aka samu da suna suratul haji daga cikin manyan abubuwa da wannan sura take karantarwa akwai wato tana magana kan A wasu daga cikin manyan abubuwan da za su faru a ƙarshen duniya ko ce a ranar ƙarshe sa'annan kuma suran tana tana kafa dalilai masu karfi akan yiwuwan tashin kiyama haka nan kuma suran ta ba musulmai izini da su kare kansu daga ta'adalci نا الظالمي دا کافر ولا نقول سبب الاسكاو ولا صورة التي كانت تروى من فضل الله سبحانه وتعالى يمن جابر عشيدا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترضع وتضع كل ذات أمر حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم الكفار ولكن عذاب الله شديد نعم الله سبحانه وتعالى ينسمنا يا أيها الناس اتقوا الله. الذي يابو تاني تجد روح مجد إن زلزلة الساعة شيء عظيم لدي جرجزا رانا تاشم كياما أبو نيمي كلمة يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت رانا تذهب غزة ita wannan girgizar wanda za mu gaza ta zuhalu kullu murdi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa kowace mace mai shayarwa za ta manta da abu da ta shayar wa tad'u hamlin hamlaha haka nan kuma kowace mace mai ciki za ta zubar da cikinta za ta haifi cikinta wataran nasa su kara kuma za ka ga mutane suna masu maye suna yi kamar sun buhu daga shan giya ba ma hundu su kara Allah ya ce alhali kuma ba ba masu maye ba ne ba wai giya suka shafi kuma walakin na azabar Allah shadid sai dai azaba Allah ce sai tsanani wannan ayar tana korotar da ne game da ranar tashin kiyama Allah na ce mana ku ji tsoron mu mu kare kanmu daga azaban shi saboda mai saboda girgizan ranar tashin kiyama abu ne mai girma wannan girgizan yaushe ne za a yi wannan girgizan za a yi wannan girgizar ne kafin a tayar da mutane daga kabubuwansu ko kuma baya an tashe su daga kabubuwansu an kore su zuwa ga fili ta hikiya yau sai da za a yi wannan girgizar magana mafi inganta cikin maganin malamai shi ne cewa wannan girgizar da ake fara a cikin wannan aya shi ne girgizar a ranar tashin kiyama za a yi bayan an tashi mutane daga kaburbansu saboda mai saboda hadisi abu sa'i da khudri wanda ya zuwa a cikin musulun da bukari inda yake cewa wata rana suna cikin tafiya ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wadansu daga cikin sahabbai suka yi nisa suna gaba wadansu suna baya sai manzo Allah ya daga murya ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu daga farkon aya zuwa ga aya ta biyu da makaranta ne da ya karanta wannan ayan sai sahabai suka fahimci cewa yana so ya masa wani magana mai girma ne sai dukkan su suka taro a wurin shi sai ya tambaye su shin kun san wani rana ne Allah yake nufi a wannan aya kun san yaushe za a yi wannan girgiza? sahabai suka ce ba su sani ba sai ce musu ranar da za a yi wannan girgizan shi ne ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa annabi Adam Allah zai ce mishi ya kai Adam ka fitar da waɗanda za a aika zuwa ga wuta daga cikin zuriyarsa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Adam wannan magana sai annabi Adam ya ce ma Allah su waye kuma za a tura su wuta daga cikin zuriyar sai Allah ya ce masa daga cikin kowane mutum dubu da za a tura mutum dari tara da casa'in da tara zuwa da wuta daya kuma ita ce aljanna da sahabai suka ji wannan magana sai hankalin kowa ya tashi suka ce wani ne zai tsira a yi wannan hali inda aka ce kowane dubu da dari tara da casa'in da tara jika yan wuta ne ɗaya ne kawai da aljanna a sake fitar da dubu da haka a sake fitar da har a gama waye zai sha to da manzo Allah ya lura da cewa hankalinsu ya tashi sai ya ce masu ku yi aiki ku yi wa Allah biyayya ku yi aiki sannan kuma ku yi albishirinku yadda aiwa a wannan ranar tare da ku a kowadansu halittu guda biyu wanda a duk inda suka kasance su ne suke zama mafi yawa su ne ya zuzu wa mazu saboda haka daga cikinsu za a ɗibi 999 daga cikin kuma a samun mutum daya ije aljanna ina bazan gwanjon a wata rawaya ya ce 999 za su zama daga cikin ya zuzu wa majuju sannan kuma daga daga cikin zuriya adam waɗanda Allah ya riga ya kaddara su halaka haka nan kuma daga cikin yayan iblis to waɗannan ne sune za su daga cikin su ne za a fitar da ɗari tara da tasa'in da tara a aika zuwa wuta ko kuma a ci da mutum daga cikin almuhim wannan hadisi yana fassara wannan aya ne ko wasu su saboda haka yana tabbatar cewa wannan girgiza nan da aka da Allah ya ambata cikin wannan sura girgiza ne wanda zai faru a ranar tasu kiyama lokacin da aka zuwa hisabi ina ba tamgari a wata ruwaya ma a wannan hadisin wanzala yake cewa idan Allah ya ce ma annabi Adam daga cikin kowane mutum kowane dubu daya dari tara da tsayin da tara za su je wuta daya za a kai shi aljanna a lokacin sai ce a lokacin ne ta zunan kullu murdi'atin amma har arba'at وتضع كتبا حمل حملها وترى الناس سكارى manzon da ya karanta waɗannan ayoyi saboda haka wannan hadisi yana fasara wannan haya. to sai dai kuma wannan hadisi idan muka lura da wannan hadisi za mu fahimci abun iskali da biyu ne hadisi ne ingantacce yana cikin sai ba da musu to amma akwai iskali saboda mai a ranar za su kiyama babu mutum da za ta haihu kuma kuma ka bane babu kuma mace da za ta shayar da wani jariri a wurin saboda haka idan muka ce ranar girgizan Allah ya a ranar ne za mu gani mace mai shayarwa za ta manta da abin da ta shayar mace mai ciki za ta zubar da cikinta to ai kuma a ranar ta ma ba za a samu wannan ko ban ce shi kali? to shi yasa malaman suka ce malaman sun ba da amsa guda biyu akan wannan shikali daya yana da rauni daya kuma yana da dankari amsan su na daya da suka fara suka ce matan da suka mutu da cike su za a tashe su ne a rantar kema da cike su to a lokacin za su zuba da wani ciki ko kuma matan da ta mutu tana shayarwa za a tashe su da irin wannan sifa ne a wani ranar to amma irin wannan magana yana bukatar nasi ba ka tabbatar da wani abu a ran tashi kiyama sai kana da nasi ba wannan da ya zo da irin wannan amsan su na biyu shi ne cewa ba wai ana nufin za a samu matin da za ta zubar da ciki ba ko kuma san da za ta shayar ba misali ake bada na yanayin tsoro da firgici da mutane za su samu kansu a wani ranar ma'ana tsoron da firgici zai iya kai ga inda akwai mai ciki a wannan lokacin za ta yi zuwa da ciki in akwai mai shayarwa za ta yi manta da abin shayarwanta kowa ya san da mata suke kula da jaririn su idan suna shayar da jaririn kowa ka wane to amma firgici wannan ranar zai iya kai ga ya sa mace ta manta da jaririnta da take shayarwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar da mu game da ran tasiri a cikin wasu zame. ya mai yawma ya wildanu yaj'alu shi ba ita ce ranar da zai sa yaro karami ya tsufa ya kurkura hakika ba wani yaro da zai tashi wani ranar ya kurkura amma misali ake bamu yadda tsanani da firgiti na wani ranar yake zai iya sa hir wannan abu ina ba za mu fahimci wannan wannan shine amsa da wasu malamai suka bada to iskali ta biyu shine idan haka ne wani irin girgiza ne ake nufi a wannan aya saboda ne bayan tashin kiyama inda an zo filin hisabi kasa ba za ta girgiza kowa a lokacin ina ba zama fahimta wannan babu girgizan kasa kuma a lokacin girgizan kasa zai faru ne kafin tashin kiyama kafin a zo filin hisabi kamar da Allah ta cewa musamman bayan an busa a cikin kawo busa na farko fa'iza nufi kafin sore na kafin wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة قالوا wannan to anan duna kenan kafin a zo wurin filin hisabi to amma yanzu da muka ce wannan ayan tana magana akan filin hisabi to wanda girgiza ne zai fara wannan lokaci kuma to shi yasa wasu wani suka ce girgiza da aka faɗa a nan ba girgiza ba ne na kasa girgiza ne na zukata ana zukata ne za su tsorata su girgiza ina fata mu gane saboda yanayi abubuwa na ban tsoro da za su gani idan an tashi daga su. kama da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da kalmar zirzal yana nufin girgizan zuciya sanda ya da sahabbai a yakin khandak yake huna musuliyal mu'minuna ko ba ka wane wa zulzilu zilzalan shadida hakan nan ba zilzalan wanda kasa ko ba wane ta a ranar lokacin da suka zo ga su ga kafarin maka an jarabe su a wannan lokacin kuma an girgiza su mana an girgiza su a zukatan su kawai sun tsoron da sosai amma ba wai an yi girgiza su kawai saboda ka sai zama sau zilzala nan zalzala da ake nika nan shi ne zalzala sun kulu ina fata muka ne wallahu ta'ala ala almuhim ayar da tana sifanta mana irin abubuwan ban tsoro da su faru a ranar kiyama wanda kuma hakan ya kamata ya sa mumini ya yi tsanade game da wannan ranar kamar da manzo Allah da ce ma sahabbai za a dubi mutane zuwa ga wuta tare suka tsorota me yace musu yace imanu ku yi aiki sannan kuma ya ba su albishiri ina fatan kuma a cikin wani hadisi bayan ya ba su albishiri ya nuna musu cewa ba daga cikin su bane daga cikin ya zuwa wa ma zuwa ne da kuma ya adam wadanda za su halaka da kuma ya ibili sai ya sake ce musu ina fata ko al'umma na ku zama to ku ne daya bisa hudu na wadanda za su ga aljanna sahabai suka yi kamfara ya sake ce masu ina fata ku zama to ku ne za ku zama to daya bisa uku na mutane aljanna suka sake yin kamfara ya sake ce masu ina fata ku ku zama to ku ne za ku zama to wato rabin mutane aljanna sahabai suka yi kamfara saboda ka insha Allah ta'ala muna fata alheri Allah su wa ta'ala ya kike na من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويكفيه إلى عذاب السعير na'am Allahu ta'ala ya wa minan nasi man yujahidu fillahi daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da Allah da zai ilmi ba tare da ilmi ba wa yattabi'u kullu shaytanin marid kuma yana bin duk wani shaytan ne taurin kai kutiba alayhi Allah yake an rubuta masa shi shaytan kenan ana an kaddara masa cewa annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibince shi duk wanda ya mai da shekar shi na abokin ba to fa annahu yudillu shi shekan zai fata da shi wa yanjihi ila azabi sayyid kuma zai shirar da shi zuwa ga azaban wuta na jahannama daga cikin mutane akwai masu jayayya game da Allah ba tare da ilimi ba suna jayayya suna wa Allah da misali ko kuma suna jinginawa Allah mata ko kuma suna inkari manzo Allah sallallahu suna cewa manzo Allah ba annabi bane ko kuma suna musunta alqur'ani da yazo da shi ko kuma suna musunta sake alkiyama duk wannan kuma suna yi ne ba tare da wani hujja ko kwara ba ba tare da ilimi ba sai da kawai suna bin shaytanu suna bin shaytanu ne kawai a cikin wannan abu to shi yasa Allah yake duk wanda ya bi shaytan kuma shaitan zai fatar da shi kuma zai shirar da shi zuwa ga wutan jihar nama na ya ayyuhar nasu in kun kun ثم من علقة ثم من مضغة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرج ثم نخرجكم فتلا ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت فأنبتت من كل زوج بهيج نعم don da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana daga cikin sane a wanda suke jayayya game da Allah kuma muka ce wannan jayayya ta kunshi dingina wa Allah ta da kuma inkarin tashin alkiyama to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da waɗansu dalilai guda biyu masu karfi waɗanda suke tabbatar da a akan tayar da mutane bayan kwanso Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya yi wannan ya ku mutane in kuntun fi raibin min al idan har kun kasance kuna cikin shakka game da tashin alkiyama to ku sani fa ina kala khalaqnakum min turab to lallai mu mai halittar ku ne daga kasa halittar wa kenan halittar annabi adam yace thumma min nutfati nan daga ruwan mani annutufa shine ruwan mani na namiji da namiji yace kuma min ala alaqati sa'annan kuma daga gudan jini kuma min mubghati sa'annan kuma daga tsoka mukhallafatin wa ghairi mukhallafatin wannan tsokan mukhallafatin akwai mai cikakkiyar halitta wa ghairi mukhallafatin da kuma wanda ba mai cikakkiyar halitta ba yake din mu bayyana lakum duk wannan mun yi ne domin mu bayyana maku mu nuna maku iko mu din mu bayyana lakum kudratana ma'ana mu bayyana maku iko mu wannan shine dalili na farko ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana jawo hankalin ne akan cewa in dai shine yayi wannan to sake halitta ba zai zama masa mai wahala inda yana da iko ya yi hadisa mu tun farko ba daga komai ba to yana da iko ya sake nemi ta hadisa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu yace wa huwa ahwanu alayhi ina ba gani to wannan shine dalili na farko da ke nuna yiwuwar tashi alkiyama malamai sun yi sabani kan me ake nufi da muhallaqati wa ghairu muhallaqati soka mai cikakken halitta da kuma wanda ba mai cikakken halitta ba me ake nufi da haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi da haka shine muhallaqatin mai cikakken halittan shine tsokan da aka surar gashi bayan an busa masa rai aka suranta shi aka fitar da hannu da ido da tsaffaran abubuwan jikinsa har zuwa sanda aka haife jariri wannan mu'allaka ne. wa ghair mu'allaka kuma shine tsokan da ba suranta shi ba kafin ya girma kafin a suranta shi sai mace tsaye tsariki ina wata magani sai rawato ghair mu'allaka haka wasu malamai suka fasara wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da mu'allaka wa ghair mu'allaka shine muhallaka ne mai cikakken halitta ma'ana wanda abubuwan jikinsa ya cika har aka aife shi ko na jikin shi daidai ne babu wani nakasa wa ghayr muhallaka kuma shi ne wanda aka aife shi da wani nakasa a jikinsa misali a aife shi gurgu ko a aife shi ya kwanansa da cika ba ko a aife shi ya tafi zama to gajeren mutum sosai wanda ba shi da tsayi da sauran nakasa da mutum yake samu a cikin ina fasarta ne haka wanda suka fasara musallaka wa gai musallaka duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko a akan wannan yake da bayyana na mu yi waka ne su ne mu bayyana ku wato iko mu wannan matakan kamar da ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas kowane mataki sai an dubi wani arba'in kafin a shiga mataki na gaba ko ba ta bane bayan yana ruwan mani zai zaki kwana arba'in sannan ya koma gudan jini ya zaki kwana arba'in sannan ya koma koka sannan kuma a tura masa mala'ika wanda zai busa rai a ciki Allah ya umarce shi da ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da kuma shaki ne ko kuma sai mana wuta da kuma na aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa nukiru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma Allah ya ce muna tabbatar da abin da kuke so a cikin mahaifar mace zuwa lokaci ambatacce idan mace ta tabbata da zuci Allah subhanahu wataala shi ke tabbatar da abin da yake so a cikin mahaifarta zuwa ga lokacin da ya kaddara wasu jarirai ana haifansu bayan wata shida da cikinsu wasu bayan wata bakwai wasu bayan wata takwas wasu wata tara wasu sama da haka jika Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara lokacin da jariri ya yi mahaifar uwarsa kafin a haife shi wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa matan sai gari ta zuba da wannan jariri sun kafin ya haife shi to yace thumma nukhrijukum tifla wadanda suka yi girma har suka fito to Allah ce sun da kudin dukkan sai ba sa na sai mu fitar da ko kuna jarirai waɗanda ciki su ya fita kenan sai a fitar da su suna jarirai yace kuma ne da ku ko an da ku sannan ku kai zuwa ga cikakken karfin ku wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa kafin ya kai lokacin cikakken karfin sa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr daga ciki kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai da ya alama min ba da ilmin shay'an domin ya zamanto ya kasance ba zai san komai ba bayan da ta ya zai idan ya tsufa tsufa ya kai matuka sai ya koma kamar jariri kuma ya manta da komai shi na arzikin kuma. ya ce wasarar arba hamidatan fa idza anzalna alayhi alma ahtadat dalili na biyu da ke nuna yiwuwar tashin kiyama Allah dai shine zaka kan kasa hamidatan ta ke kashe ta bushe fa idza anzalna alayhi alma da muka saukar da ruwa akan ta ihtadat sai ta girgiza wa rabbat sai ta kumbura wa ambatat in kulli zawjin bahim sai ka fitar da kowane irin tsiro bali mai ban sha'awa saboda haka wannan shi ma dalili ne da ke nuna yiwuwar za ta Allah ya nuna mana dalilin guda biyu na farko shine halittar dan adam na biyu shi ne abu da muke gani halin da kasa yake shiga ya zama so bayan ta ke ta ta buce ta mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da ita kuma a zuba da ruwa Allah Allah ya sauka da wadanda sama sannan kuma ya raya wannan kasar Allah wanda yake da iko a na amuwa to shi yana da iko akan ya da mutane bayan mutum shi yasa Allah subhanahu wataala zai ga mana wadannan da zai guda biyu da Allah ya kafa mana zai ga mana cewa ya kafa su ne domin abubuwa guda biyar kamar da zamu gani a ayoyin ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake zalika wannan bayanin da ya gabata ya zama haka ne bi anna Allah huwa al-haq domin Allah subhanahu wa ta'ala shine gaskiya duk wani abu da ake bautawa bayan Allah ba gaskiya bane kuma ba su tantance ibada ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne gaskiya shine ya tantance bauta wanda shine da dai abu na farko yace wa annahu yuhyi al-mauta kuma lallai shi shi ne wanda zai rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan kuma shi ne yake da iko akan dukkan komai wannan shi abu abu na hudu yace wa anna sa'ata atiyatu sannan kuma lalle tashin alkiyama abu ne ne zuwa na raiba fihi babu shakka cikin ka sannan kuma abu na biyar wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah subhanahu wataala zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbuwa saboda haka waɗannan ayoyi da da muka kafa duk suna tabbatar da waɗannan abubuwa guda biyar na'am ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب من آلع قسم يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب أليم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد أنا جوابين الناس من يجادل في الله بغير kuma daga cikin mutane a wanda yake jayayya game da lamarin Allah ya gare ilm ba tare da ilimi ba wala hudan ko wani shiriya wala kitabin munir ko wani littafi mai haske kawai jayayya yake yi ba ilimi tare da shi ba shi da wani shirya ba shi da wani littafi wani wahayi da aka sauka masa akan abin da yake dawansa yace bani a iku fihi li yudilla an sabilillah ya juyar da kansa domin ya fatar da mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala to Allah ke lahu fi dunya khizyu irin wannan yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq sannan kuma za mu dandana masa a ranar tashin kiyama azaba mai kuna malu suka ce wannan ayar tana magana ne a kan shugabanni irin wannan ayar da muka karanta a baya a wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ya yace wa yattabi'u kulla shaytanin mari na farko yana magana ne a kan mabiya su ya yake wa biyu kullu shaytanin marit yana bin duk wani shaytan mai saurin kai karan shi mabiya ne yana bi ne biyayya na makawo amma anan yace saniya itubihi li yudilla an sabilillah ya juyar da kansa domin ya fasar da mutane yana shi jagora ne yana da mabiya yana neman ya fasar da su Sabida haka da mabiyan da suke bin shugabansu ba tare ilimi ba da su kansu jagoran da suke fatar da mutane ba akan ilimi ba to dukkansu Allah subhanahu ala ya ce suna da azaban gulaganci a nan rayuwar duniya wannan aya yana tabbatar da tabbatar da cewa duk wanda ya karkata ya juyo da kansa daga bin gaskiya saboda girman kai to azabansa a nan rayuwar duniya shine gulaganci sai Allah subhanahu ala ya kaskantar da shi sa'annan kuma a ranar tashi kiyama Allah zai dandana masa azaban wuta mai tuna idan aka tashi azabtar da shi sai a ce masa zalika bima qaddamat yadaka wannan abin da ya same ka ya same ka ne saboda abin da hanayenka suka kaddamar suka gabatar wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma Allah subhanahu wataala ba ne zalimta bane ga bayi Allah baya zalunci abinda kai ne aka yi maka sakayya da shi na ومن الناس من يعبد الله على أرض فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن فضله أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير نعم Allah ta wani nan nafi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai da yake bautawa Allah akan wani gefe fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi isma annabi sai ya nasu da shi wa in asabatu fitnatun idan kuma wata fitina wata masifa ta same shi in qalaba ala wajhi zai juya bisa ga fiskansa fa irin wannan khasara dunya wal akhirah yayi hasaran duniyar ta da lafiya dalika huwa al-khusran mubin wannan kuma shine khasara bayananne Allah ta daga cikin da abin da ke bauta Allah a bisa ga akan wani gefe bi ma'ana yana bautawa Allah ne akan shakka rabi da rabi imani bai tabbata a zuciyarsa sosai saiwa ya ce ya yi imani to amma kamar yana kan gaba ne kawai idan imanin da ya yi ya jawo masa alkhairi ya samu dukiya ya samu lafiya ya samu gobiya ya samu daukaka ya samu mulki ko ma ne duk wani da alheri da ya samu saboda imanin sa to sai ya na sai ya ji sai ya ci gaba da imani to amma kuma wa in asabatu fitnatu idan masifa da ta same shi bayan imani fa bayan ya ce shi yana bin musulunci ko kuma ya dawo da awon sunna misali sai rashin lafiya ya kama shi ko kuma a lokacin sai kasara ya kama shi a cikin dukiyarsa ko kuma a lokacin ƴaƴansa suka fara mutuwa ko kuma wani musulunci ta same shi to in kalaba ala waji sai ya juya zuwa da fiskan sa ma'ana sai ya dauka wannan addinin nasa shi ya jawo masa wannan kasara saboda haka sai ya yi rida ya bar wannan hanya ana samu wannan da yawa cikin mutane wani lokaci za a ga mutum ya zo da yana kafiri ya ce ya musulunta saboda ya musulunta yana tsara da zara ya musulunta zai fara samun ci gaba ne a rayuwarsa idan Allah ya jarabe shi da talauci ko na waka sai ya kasa hakuri sai ya bar wannan zuci kai wannan zai kawo ci gaba ci sai ya koma kafin ko kuma kaga mutum yana kan bidiya idan Allah ya shirye shi zuwa ga sunna sai ya dawo kuma idan aka jarabe shi da su ce masa ka ai saboda wannan hanyar da kace zaka dace ta wannan hawa suke samu ka sai ya dauka cewa haka ne wannan hanyar da ya dawo yana bi ne shi ya dawo masa shi baya kuma raka sai ya bar wannan hanyar kuma to Allah ya duk wanda ya yi rida saboda wannan Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah irin wannan yayin hasaran duniya da lahira yayin hasaran duniya so da me riddan da yayi komawa kafirci da yayi ba zai iya kara masa wani abu ba da Allah bai kaddara zai samu ba rayuwar duniya kamar da kuma ba zai kare shi daga wani masifa da Allah daga kaddara zai same shi ina ba ta mugani sabida haka sai zama ya bar addinin sa yayi hasara a duniya haka da kuma a lafira idan ya mutu akan haka akan karbikin sa to wuta ne shi jiran zalika huwa al al mudin wannan shine kafara bayanan ne to irin wannan da ya koma kafirci dinna halace in ya koma kafirci me zai dinga yi yad'u min dunillahi ma la yahuhu wa ma la yanfa'u zai koma yana bautawa baikin Allah abinda ba zai iya da shi ba kuma ba zai iya amfana da shi ba Allah ce zalika huwa dhalalul ba'id irin wannan shine fata mai nisa fata me nisa daga gaskiya ka koma kana bauta ma abin da ba zai fitar da kai ba bi mana da za ka ki ka bauta wannan abu ba zai fitar da kai ba yace bai zama bauta mun ba ba zai fitar da kai ba kamar da kuma in ka bautar da shi ba zai yi amfana da kai da wannan abu ba saboda ka wannan fata ne mai nisa sai Allah ya sake ce yad'u man dawu aqrabu min nafsi yana bautawa wanda cutansa ya fi kusa sama da amfaninsa Allah ce da dukkan maula kir da wannan abun da zai zama majibinci ko kuma majibinci ya munana wala bitan ashir kuma abokin zama shi ma ya munana kir da shi waɗannan ayoyi guda biyu idan muka lura da shi muka duba za mu gani kamar suna cin karo da suna. gane me yasa saboda mai Allah a aya ta farko yana tabbatar da cewa duk mai bautawa wani Allah duk mai bautawa wani abu baikin Allah to wannan abin da yake bautawa ba zai iya fitar da shi ba kuma ba zai iya amfana da shi ba kuma wani ma la yadurru wa ma la yanfa'u sai kuma aya ta gaba yace yad'u laman darbuhu aqrabu min nafi yana bauta wanda cutarsa ya fi kusa da amfaninsa kenan yana cutarwa yana amfanarwa kuma cutarsa ya fi amfanarwa bayan kuma an kore cuta da amfani da gare shi kuma kun fahimci wajen cikin arewa da ko a zahiri ke za mu kan kaman suna cin karo da juna to amma ma suka ce babu cin tsakanin waɗannan ayoyin guda saboda me aya ta farko tana magana akan masu bauta ma gumaka masu bautawa abubuwan da ba su da rai shi yasa ne ce ma ma la buru wa ma la fa wannan ma din ana fada shi na larabci ga abin da ba shi da hankali abin da ba baya hankalta saboda haka ayan ta farko tana magana akan masu bauta ma gumaka waɗannan gumakan ba za su iya fitarwa ba ba za su iya amfanarwa aya ta biyu tana magana akan masu bautawa mutane ko aljannu ina ba san bane saboda ne masu bautawa mutane waɗannan mutane da suke bautawa za su iya amfana da su a nan rayuwar duniya kamar fir'auna da ya kira mutane zuwa ga su bauta masa yace ana umul a'la ma alimtu lakum min Idanin ghairi aya kodan da suka yi imani suka bi shi waɗannan yana iya amfana da su a rayuwar duniya ko ba wani ya ba su dukiya ya ba ya taimake su samu wani abun jin daɗi na duniya to amma kuma a ranar tashin kiyama bautansa da suka yi zai ja su zuwa ga wutar jahannama sai ya zama to cutar da su da fir'auna ya yi ya fi sama da amfanar da su da ya yi tun da amfanar da su da ya yi a nan rayuwar duniya ne ta kawai an jin daɗi na ɗan lokaci wanda kuma a ranar bikiyama za su gamu da azaba mai dawwama sai zama so cutar da su da yi ya fi kusa da amfanar da su da yi a na rayuwar duniya haka na kuma duk mai kiran mutane zuwa ga bautansa ko kuma duk wanda ake masa wani abu na bauta kuma ya yarda da shi ya tabbatar a kan haka a irin wannan an farar da su da yake yi ya fi cutar da su da zai yi ya fi sama da an farar da su da zai yi wannan shi ne ma'anar na yaso aka babu cikin tsakanin ayoyin guda biyu ina ran ba mu nan abin da makaranta ne ya ba mu ranar ba muka yi ya fi mana wasu wani kalawa bai hamdi shabba la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa na'am su ma suna da cikin zuriya annabi adam da mu da su duka daga cikin zuriya annabi adam muke amma dai su yanayin alitar su ya dan bambanta da namu kuma mun yi bayani akan sifofin su a karatu na baya za su fito zuwa a karshen duniya suna nan suna cikin gano wanda. zurkarmen ya gina ya toshe su kuma suna nan suna kokarin su rushe shi sai daga karshen duniya za su fito kuma su ibanna a bayan kasa kafin Allah zuwa wa ya halakar da su saboda haka idan aka tashi tsayar da mutane a ran tashi kiyama za a tashi mu ne tare da su kuma a yi musu isa da su akwai wani tambaya kuma Allah ya samu dace. Assalamu